Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da tambaya ni ke da Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro. da ƙwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa ƙarancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yadda muka buɗe shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a watan Disamba. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Ku jama'a tambaya ni ke da Batu na farko da ya fara ɗaukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekara shine yadda matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara hassasa koma bayan ilimi da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya. Biyo bayan hare-haren da kuma garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suke yawan yi da neman kuɗin fansa da ya kai ga asarar rayukan ɗaliban makaranta da dama. Domin neman hanyar shawo kan wannan matsalar shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki a birnin Kano ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar koma bayan ilimi. Bakin da muka gayyata a wannan zaman sun haɗa da Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin ƙungiyar kare aikin bil'arba na duniya a nan jihar Kano. Aminu Muhammad Mahi. Ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati. Akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Lokacin da ilimi ya zo shi ana fosin ana sa mutane da ƙarfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake bada ilimin ilimin yana da inganci lokacin ma mutane ba sa son shi amma ilimi yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancinsa ya yi baya. Menene matsalar kuma ina matsalar take? ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da sakandare manya-manyan shehunan malamai zaka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi mm. to shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule eh. kalmar ilimi a kowane mataki yake rikonsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo ta tabarbarewar shi to amma ni tambayar da nake anan ne lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi mm. a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana ba da duk wasu abubuwan da suka cancanta mm. ilimin ya inganta mm. to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilimantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta Alhaji Ibrahim Alhaji Ibrahim ina fahimci maganar lokacin da a abu zaria iyayenmu suna bamu labari mm. a abu zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka abu zaria take mm. akwai gurin ba da abinci mm. akwai mil ticket ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin mil ticket wato katin karɓar abinci da za ka je ka dinga ci duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar maganar karatu to ma iya cewa ko eh, yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta da wata manhaja eh. da ya bambanta na da da na yanzu a'a ba ita ba ce ba ita ba ga kallabi magana da kika yi na cewa al'umma ta yi yawa mm. kuma bukatar ilimin ma yawa kusan ina ga shi shine ya jawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manaja ba ne manaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yadda ya kamata amma ni ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawwa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi akan ilimi zuwan siyasa hmm. ya tabarbar harkar ilimi gaba daya ba iya daukan malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina ƙasa hmm. sun fi son su aikin da za a gani a kalla hmm. wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta fi focal agenda da su zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ana ba mu labari mm. constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rikon kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa mm. saboda in kin ce wai rashin kwararrun eh, malamai ai ya samo asali daga siyasa kansa kuma nan gaskiya ina tare da malam aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din mm. na pre and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi ratization dinsa akan ta bashi mahimmanci kan cewa ilimi shine the best mm. amma ba za a ɗauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba ni kuma duk da yake duk da yake duk da yake ban ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da tana da nata illoli akan tabarbarewan ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina son ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa mm. idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi mm. dole sai an samu wayewar kansu kansu iyayen yara da kuma da kuma kai yaran su makarantu yato eh, eh, yato menene ma'anar menene ma'anar wayewa ai sai ku tambaye ni me mm. ma'anar wayewa abinda nake nufi da wayewa shine idan ka kai yaron ka makaranta ita makaranta wata wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce ce dan awanni takwas ne biyar yaro yake yi a makaranta shida biyar yaro yake a makaranta wayar yaro yana yin awanni goma sha tare da iyayensa a gida mm. matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba mm. suka ɗauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira da hira da hira anan anan anan anan abin da ka bari a baya shine kai ka fara layin foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane to amma yau ana ba da labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke sponsorin ƴaƴan su su cire kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke eh, musu su kai yaran makaranta eh, Ibrahim abin da nake so ka gane ba wai ba wai ba wai kawai eh, ba wai kawai eh mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abin da nake nufi da tufka warwara ba ka son ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abin da nake gani a point ɗinka mm. har yanzu gwamnati ita ce ƙashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja mm. ita za ta ɗauki malaman makaranta ita za ta tsara yadda za ta aiki yanzu ina son mu dawo da hankali mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana ɗalibai a makarantun kwana ai rashin tsaro bai tsaya iya kan makarantun kwana kaɗai ba rashin <laughs> tsaro <laughs> ya tsaya yanzu eh to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke kosa nufin rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wayanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kinkin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice rikice abubuwan da suke kawo rikice rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za ta dinga yin abubuwan gaban kanta wato ni kuma idan zan dubi maganan mm. abubuwan da yana ɗaya daga cikin akwai dalilai da yawa mm. wanda kowa na sai yana yana da irin nashi dalilan mm. ɗaya ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali faɗi mm. a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana yafi ya fara faruwa ne yan shekaru goma sha wani abu baya da suka wuce mm. a je an sace yara a makaranta ah, an je wato abin da son ce shine shugowar wannan tsayawar dimokuraɗiyya wannan sace-sacen yaran yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa kamar da aka sani wannan matsalar tsaro da kuma barazanarta ga harkokin ilimi sai dai abin da ya gaba idan ta kama za mu sake haska fitila akan wannan lamari da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu baraka bashir wadda ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya. su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke